mutuwa mutuwa bayan Allah mutuwa mutuwa tala kamar ya mutuwa ka ni kuma ka ce mu mutuwa wacce mutuwa kuma kai bane da tara ba ba shi bane ba shi bane ba shi bane wallahi ba mu ba ka san wannan ba ba shi bane ba shi bane ah, da Allah ne ba bari ta taba ba ka gane ni wani ka zauna ka zauna ba shi bane ba shi bane ba kan yanzu dan yaraba baka san wannan ba to ai wannan waye bai san wannan dan mari ga yi ne ba shi bane ba shi bane ai wanda ya mutu baya dawo ba shi bane ba shi bane dan mari ga yi ne mazo kusa sosai barka jini ne dala ka yadda ka yadda ya yadda ka yadda haka ko kai faɗin yana ba tsoro haka yi magana mu kai magana ba ni bane ba ba shi bane ba ni ne nan wallahi wallahi magana mai ridaya wallahi Allah wallahi magana ridaya kama ki da baban ki ridaya ne wallahi kai samu guri da Allah mu zauna kai shi ka fara baran da baki eh wala a zauna kace dan abin nan dan shi ne zaune ya fi na tsaye eh kace caji ake jona mai ya gari to ya ibadan Allah ibadan ga tana muna siki amma ba mu taba ganin ki ba yau sai ta tana nan tana gari ne ya noman doya kai ne baka san shi ba mu mun san shi tsohon abokin mu ne ai Allah Allah Allah la kai eh, kin gane ya noman doya Allah dan da wata nan muwa yanzu Allah ba mu ta da ita ba kai ta ga dan yanzu ba yanzu baka yadda da ni ba kai eh. kai akwai matsala gaskiya ne baka yadda da shi ba yanzu <laughs> sai an sai an sai da ma mutuwa ba ba ta ba shi to ga wannan dai wannan wannan da kansa gashi ya zaka ce mu mutuwa ga ni ras ga ni ga kuma kai dan ya ba Allah ya da kansa ka ce a ya eh, ka shi ka ƙara taɓa ni bai <laughs> yaya ga makin gane eh. maman ya bo lokacin talam ya eh. bara mu je mu dawo ba a ah, bara mu je mu dawo ka tafi bara mu je mu dawo dan ya dan ya ai ai wannan wai ba shi da kai din ne kwata kwata bai da da ni bai da shi ga wani eh kai mutuwa ne wai mahaifi na ne kenan <laughs> eh shi bai da fa madagayi ne kai Allah ya dan bai rabiya ai ai ashi kowa ma kallon sa yake shi yasa wallahi ba abinda zamu ce da Allah sai godiya gaskiya ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mata dan manzon Allah dan mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin kowa ya riga ya san shi saboda duniya ta san da shi kowa Allah ubangiji ya yafe masa Allah ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad DZ wanda aka fi sani da kilishin laure. wallahi na zo muku da wani gagarumin albishir na wani sabon albam dina mai suna aya aya kan wannan harka ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka ya ce da ni ga mai nono aya aya a cikin album din za ku ci karo da daɗaɗan waƙoƙi na kamar irin su aya aya yan jamu da zagi muna nan muna ganin ku yan jamu da zagi bibiyar mu kuke da kanku yan jamu da zagi wurin ku mutan kamu da akwai tazara da akwai tazara ba ma dinka da komai kuma labarin da ya faru da ni a gaske a fanni na soyayya wato hankakiya. Eh, hankakiya mai da ɗan uban wani naki walla baki tsoron Allah. Ni gidanki mai zirgai na an yi walkiya na ganki. Ba kuwa dare mai naci gunki ban zama ɗan aiki. daɗi sai godiya gun Allah ayyukanmu sun kai aiki ki bar ni dindini barki wane rago da rigar saki za ku dinga samun waɗannan waƙoƙi namu a tashar mu ta YouTube wato DZ Hausa TV. Ga masu buƙatar mu a wajen shagalin bikinsu ko waƙoƙin suna ko bete ko siyasa duk wani taro da ake an tayo shi ana waka a cikinsa to insha Allah ba za mu bar mu a baya ba za mu so muku waka daga bakin kilisi za ku iya tuntuɓa mu ta wannan lamba kamar haka ko kai magana kai tsaye ta kan whatsapp 081 66 255 mun gode masoyanmu ana tare. Chai! marga-marga kukun dutse ko wadda ke ni sai ya faɗi tsamagiya na kan hanya ne in da wanda ke min kaidi ni muruci ne kan dutse ne addu'a a ranar idi na riga da na gano kiya zaki yo da 'ya'yan gwayi ba cinna ki Allah baki tsoron Allah